بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ومنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب لكن هذه هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم وهذا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها والمقتصد المعدي للفرائض المجتنب للمحارم والسابق للخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك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 ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر الآمنين والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم والسابق بالخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه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 ashirin da ɗaya ne eh daidai ko a yau ashirin daidai ga watan rabi'u tsani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda kuma shi ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da goma a wannan darasi namu na mako mako a cikin karatun littafi mai suna al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan wal nafar shaykh al-islam taqiyuddin abu al-abbas ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na 18 so kafin mu fara karatu muna mai ta'aziyar mu ga yan uwa musulmi na wannan jiha da kuma dangi da aminai da abokan arziki bisa ga rasuwar tsohon gwamnan jihar kano na farar hula a jamhuriya ta biyu alhaji abubakar muhammad abubakar ribi da allah yi wa rasuwa jiya da daddare a yau kuma aka yi jana'izar sa muna masa addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya masa rahama ya ji kansa ya yafe masa zunubansa ya gafarta masa kurakuransa ya karbi ayyukansa da yayi na kare su kuma danginsa da sauran musulmi Allah ya ba su ladan hakuri da dangana mu kuma da tamu ta zo ba muna fatan Allah madaukakin sarki ya cika mana da imani ya karbe mu a bisa ga wannan addini ya tashe mu a kansa kamar yadda aka sani ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yana magana akan tabaqatul awliya wato aji aji na waliyai wanda yace abinda alkur'ani da sunna suka nuna aji bi kawai waliyai ke da su da ajin farko da ajin da ke sama da shi wato da ajin da yake na as-sabiquna al-muqarrabuna da kuma ajin da yake na ashabu yamin al-muqtasidun wanda duk bai shiga ɗaya daga cikin ajujuwan nan biyu ba to ba za ka ce da shi waliyi ba ko da kuwa yana da sunan imani wanda ya hana shi fita daga cikin musulunci amma in dai bai samu ya yi aikin da har ya samu shiga ɗaya daga cikin waɗannan ajujuwan guda biyu ba to ba za a iya kiran shi da wannan sunan ba ko da kuwa akwai wani sofa ne da wani burbushi na wilaya a tare da shi kamar yadda muka yi bayani a baya sannan waɗannan ajujuwa guda biyu su ne alkur'ani da sunna suka nuna duk wani wanda zai zo da wani kashe-kashe da rabe-rabe da tsare-tsare to nashi ne ba alkur'ani ne zo da shi ba ba kuma sunnar ma'aiki ce sallallahu alaihi wasallam ta nuna haka ba shi kansa hadithul wilaya mafi girman hadisi mafi bayyanar hadisi a babin walittaka da matsayin waliyai biyu ya nuna kawai kamar yadda muka karanta wannan muka kuma ji bayanan da ibnu taymiya yayi akan wannan da kuma bayanan da sauran malamai suka kara akan bayanansa Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisul wilaya cewa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi to kaga wannan aji na farko kenan to wala yazalu rajulu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wannan shine to waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce duk wanda ya taɓa su to ya san abin da ya taɓu wanda duk ya taɓa su ba zai kwana lafiya ba domin da Allah yake rukumawa don haka ubangiji madaukakin sarki zai kara da shi to shi ne anan ibnu taymiya yake cewa don a can farkon fatalin. ya gaya mana cewa ubangiji ya ambaci wannan a gurare da dama a qur'ani ya ambaci wannan a farkon suratul waqi'a da ƙarshen suratul waqi'a da cikin suratul insan da kuma cikin suratul mutaffifin sai ya ce wa fi suratul fatir to yanzu ne ya zo kan ayar da take cikin suratul fatir zai yi magana akan ta a kibe saboda ita tana da alaka da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama ne kai tsaye sabanin sauran ayoyin da ya gabata suka gabata na cikin waɗancan surori suna magana ne akan dukkan al'ummomi duka na farko da na ƙarshe al'ummar annabi sallallahu alaihi ta shiga cikin rububin waɗancan al'ummomi amma a cikin suratu fatir Allah madaukakin sarki ya ware ambato ne ga wannan al'umma ita kadai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa malam sai ya waro ta yayi mata fasalinta daban domin yayi mata sharhin ta daban وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين yace kuma hakika Allah madaukakin sarki ya ambaci waliyansa waɗanda suke masu tsakatsakiya wasabiqina da waɗanda suka yi fice suka yi rige fi surati fatir a cikin suratu fatir fi qaulihi ta'ala a cikin fadarsa Allah madaukakin sarki thumma awrasna alkitaba alladhina istafayna min ibadina sannan muka gadar da littafin nan ga waɗannan da muka zaba daga cikin bayinmu faminhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai mai zaluntar kansa wa minhum muqtasidun daga cikin su akwai mai tsakaitawa wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin su akwai wanda yake fice yake rige da ayyukan alkhairi da izinin Allah zalika huwa al al-kabir wannan shine falala mai girma jannatu adinin adnin yadkhulunaha aljannatayya ne na gwama waɗanda za su shige su yuhallawna fiha min asawira min zahabin ana yi musu ado a cikin waɗannan aljannatayya da mundaye na zinari wa lu'lu'an da lu'lu'u wa libasuhum fiha harir tufafin sa wasu a cikin waɗannan aljannatayya alhariri ne wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan kuma suka ce godiya ta tabbata ga Allah wannan da ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki inna rabbana la ghafurun shakur lalle mu mai yawan gafara ne kuma mai godewa allazi ahallana daral muqamati min fadlihi wanda ya saukar da mu a cikin gida na zama dindindin min fadlihi daga falalarsa la yamassuna fiha nasabun wata wahala ba ta shafar mu a ciki wala yamassuna fiha lughub wata gazawa ba ta shafar mu a cikin su. malam ya ce lakin hadhihi al-asnaf ath-thalatha fi hadhihi al-aya hum ummatu muhammad sallallahu alaihi sai dai waɗannan kashe-kashe guda uku nau'uka guda uku da aka ambata cikin waɗannan ayoyi su ne al'ummar annabi sallallahu a keɓe kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce sun thumma awrathna alkitaba allazi nastafaina min ibadina sannan muka gadar da littafin littafin nan shine alqur'ani ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayanmu faminhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zaluntar kansa wa minhum muqtasidun akwai wanda yake tsakaitawa wa minhum sabiqun bil khairati bi idnillah daga cikin su akwai wanda yake mai fice mai tsere da ayyukan alkhairi bi idnillah da izinin Allah zalika huwa al-fadl kabir wannan ita ce babbar falala cewa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wa sallama hum alladhina urisul kitab al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda aka ba su gadon littafin ba'ad al'umamil mutaqaddima bayan al'ummomin da suka gabata walaysa zalika mukhtassan bi huffazil qur'ani kuma wannan ba ya bantu da mahaddata al'ur'ani ne kadai ba bal kullu man amana bil qur'ani fa huwa min haula dukkan wani wanda ya imani da al'ur'ani to yana daga cikin waɗannan wa qassamahum ila zalimin li nafsihi ubangiji ya raba su gida-gida zuwa ga wanda yake zalimin li mai zaluntar kansa wa muqtasidin da wanda yake tsakaitawa wa sabiqin da wanda yake fice yake tsere bi ayatin ayati waqi'a sabanin ayoyin da suka zo a cikin alwaqi'a wal mutaffifina wal infitar ina jin abin nan ayar insan yake nufi ba sani ba a duka nasu ɗin haka ne wal infitar ayoyin da ya faɗa ta ce ayar ayar da take cikin al-mutaffifina da kuma wacce take cikin al-insan إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا يا الإنسان كو توشيني ديدي فإنه دخل فيها جميع الأمم المتقدمة waɗancan ayoyin da suka gabata dukkan sauran al'ummomi sun shiga ciki kafiruhum wa mu'minuhum kafiri da mumini abinda malam yake cewa ayoyin da suka gabata waɗanda suka yi maganar kashe-kashen al'umma zuwa ga asabiquna da kuma abin nan al-muqarrabuna al-muqarrabuna da kuma ashabu yamin ayoyin da suka gabata a cikin suratul waqi'a suka zo a cikin suratul insan da kuma waɗanda suka zo a cikin suratul mutaffifina dukkaninsu suna magana ne akan al'ummomi duka kashe-kashen da aka faɗa ɗin nan ya shafi duka al'ummomi ne a al'ummomin da suka gabata babu as na bil khairati sai annabawan su kawai domin haka alqur'ani ya nuna minhum ummatun muqtasidatun wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun minhum ummatun muqtasida su daga al-muqtasid al-muqtasid sai zalimun li nafsihi daga wanda yake tsaka tsakiya wanda ya tsaya kan aikata abin da Allah ya wajabta masa ya bar abin da Allah ya haramta masa kaga shi bai kara akan abin da aka umarce shi da shi ba ta hanyar aikata filu bai kuma bar abubuwan da suke na makaruhi ba misali ko abubuwan da suke na mubahi bai rage su ba ya dai tsaya kawai akan aikata abin da Allah ya ce wajibi ne a yi to yayi abin da duk Allah ya ce haramun ne a bari to ya bari kaga waɗannan su ne al-muqtasiduna sai kuma waɗanda suka samu ɗan wato gajiyawa da kasawa waɗanda za su iya yin ayyukan da suke na haram a wasu lokuta wato za su yi zunubai a wasu lokuta ko kuma su bar abin da aka wajabta musu a wasu lokuta za su yi sakaci da wajibi ko su aikata haram kaga su ne wanda suka fi yawa to a cikin al'ummomin da suka gabata annabawa su ne as-sabiquna din a cikin al'ummomin da suka gabata annabawa su ne as-sabiquna su ne al-muqarrabuna to su ne waɗanda suka yi wajibi suka bar haramu suka kara da nafin filu da ƙurban da da'a waɗanda za su kara kusantar da su ga Allah sannan sauran al'ummomin annabawa mabiya annabawan su kuma yadda alƙur'ani ce minhu ummatun muqtasida daga cikin su akwai wanda suke tsakatsaki tsakatsaki su ne waɗanda suka bar abin da yake haramun suka kuma aikata wajibi ba su ƙara akan wannan ba sai ce wa kasirun minhum sa'a ma ya'malu mafiya yawancin su kuma abin da suke aikata yayi muni kaga su ne azzalimu li nafsihi su suka fi yawa su suka fi yawa saboda kaga wancan kashe-kashe ne na al'ummomin da suka gabata amma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a wannan aya ta cikin suratu fatir Allah cewa ya thumma da alkitaba allazi nastafaina min ibadina min li bayanin jinsi ce wato sannan muka ainihin gadar da littafi ga waɗanda muka zaɓa daga cikin mala'iku daga cikin aljanu daga cikin mutane min ibadina daga cikin bayanmu saboda haka akwai mutane akwai aljanu a cikinsu su min ibadina daga cikin bayanmu muka zaba muka su muka gadar musu da wannan min adan za ta zama tab'idiyya ce ba libayanin jinsi ba min tab'idiyya ce a cikin bayanmu muka zabo su su ne wannan al'umma ubangiji ya zaɓi a cikin wannan al'umma ya gadarwa da wasu littafi littafi anan ana nufin alqur'ani alqur'ani ana nufin hukunce hukuncensa da haddojinsa da aƙidojin da suke ciki da shari'o'in da suke ciki saboda kaga duk wani wanda ya imani da alqur'ani ya yarda da hukunce hukuncensa ya karbi umarninsa ya bar abubuwan da alqur'ani ya hana to wanda yana daga cikin allazina awrasna abin nan awrasna alkitaba min ibadina yana cikin waɗanda ubangiji ya gadar musu da wannan littafi kaga ashe kenan bai takaita akan wanda ya haddace ba wanda duk yayi imani da alqur'ani ya zan yana aiki da umarnin alqur'ani ta fuskar aqida ta fuskar ayyukan kwarai ta fuskar akhlaq to ya shiga karkashin allazina awrasna awrasna alkitaba allazina istafaina min ibadina ya shiga karkashin wannan saboda kaga al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam nan ake magana kadai sauran al'ummomi an gama magana su a sauran gurare sai ubangiji yake bayanin yadda su waɗannan da aka gadarwa da littafi suka karkasu gida uku yace faminhum zalimun li nafsihi daga cikin su akwai wanda yake zaluntar kansa wanda yake zaluntar kansa shine wanda zai yayi imani da Allah da manzansa da gaskiya gaskata alqur'ani ya gaskata ranar lahira ma'ana aqida sa ba matsala duya yadda amma kuma yana da sakaci ta fuskar ayyuka yana da sakaci ta fuskar aikata wajibi wani lokaci yana yin sakaci ya bar abin da yake wajibi a kansa ko ta fuskar barin abin da Allah ya haramta ya yi sakaci a wasu lokuta ya yi abin da yake zunubi ne kaba'ira ne to wannan zalimun li nafsihi ne yana zaluntar kansa an ce masa zalimun li nafsihi saboda anan yana tura kansa yana ingiza kansa cikin abin da zai zo ya dama domin dukkan wani wanda zai ɗau kansa ya je ya aje ta ya ɗau ransa ya ɗau lafiyarsa ya je ya aje inda bai dace ba to wanda ya zalunci kansa ya zalunci kansa duk wani mai saban Allah zalimun ne li nafsihi sai dai kamar da ku sani zalunci shi kansa hawa hawa ne mafi munin zalunci shi ne shirka da Allah to wannan ba shi ake magana a nan ba a nan zalimin li nafsihi banda batun shirka wannan shirka wanda duk ya mutu yana shirka to wannan baya cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zaba baya cikin zababbu duk wanda ya mutu yana zaluncin da yake shirka ne inda shirka la zulmun azim to wannan baya ciki saboda anan zalimun li nafsihi ana nufin wanda ya saba wa wata doka ta Allah yana kuma yadda da cewa eh doka ce ta Allah amma kuma ya saba mata ya bi son zuciyarsa ko ya bi zugar wasu ko wani abin da zai samu na duniya ya sa ya saba wa Allah to nan ya shiga karkashin zalimu li nafsihi bai kuma fita daga cikin al-ibad alladhi istafahu Allah subhanahu wa ta'ala ba bai fita daga cikin zababbun ba zaka ba a fitar da shi ba yana ciki shi ba wa minhum muqtasid daga cikin su akwai wanda yake tsakatsakiya tsakatsakiya ana nufin wanda shi ya aikata dukkan abubuwan da aka ce wajibi ne to na kokarin ya kiyaye ba zai yi sakaci da sallah ba ba zai yi sakaci da azumin sa ba yana da hali ba zai sakaci da zakka ba ko zuwa aikin haji na farilla duk wani dai abu da abu da aka ce wajibi ne ga musulmi yayi to zaka same shi mai kokari ne anan sannan duk abin da yake haramun ne zaka same shi mai kokarin gujewa haramun yana kokarin ya kaucewa dukkan wani abu da aka ce Allah ya haramta kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haramcin kaza to za ga yana kaffa kaffa ba zai jefa kansa a ciki ba to wannan shine al-muqtasid amma ba za ka same shi da aikata ayyukan nafil fulu ba da yawa ba ba ba ba ba magana kiyamul layl in ya dawo da kasuwa baccin sa zai sai da samu kuma ya tashi a je sallah asubahi a dawo kuma ci gaba da baccin sa ba ruwansa da wani abu da ya wuce wannan sannan iya fidda zakkar sa ya bayar shikenan sauran abubuwa kuma kowa ya hakuri dora ko haka ake shi nan dai da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi sallah abin nan abin da Allah ya farlanta masa annabi ya faɗi sallah salloli biyar yace akwai wasu wajibai banda biyar din aka ce a waɗannan dai su ne aka wajabta maka sai dai in kai ta dawuyi wato sai dai in kai wannan wata sallah ta nafila ya tambayi abin da ya shafi ah, azumi aka gaya masa azumin farilla na ramadan shi aka wajabta masa ya ce akwai wani wanda yake wajibi a kaina banda wannan shi ma aka gaya masa ta babu wani wajibi annabi ya gaya masa ba wani wajibi illa an tabbawa ya tambaya abin da ya shafi zakka shi ma aka gaya masa ya je ce to la azidu wala anqus ba zan kara ba ba zan rage ba da mun magana rage ba ta so ba ba zan tsara din ba dai akwai ta ba ba za ka rage ba to ka rage ba na ba zan tsara ba ba zan rage ba annabi ya ce aflaha in sadaka aflaha rajulu in sadaka in dai gaskiya ya faɗa din zai tsaya a haka din ba zai yi ƙari da rage ba to ya rabauta su da bulbulu amfaninsa shine cika gibi wato dan adam yana sakaci wani lokaci yana aikata laifuka wani lokaci yana wato a cikin ayyukan wajibin ma wani lokaci a samu sakati ya yi abin da ma watakila ba karba ba to amfanin na bulbulu shine a yi masa tuku da sura na gobe kiyama kaga ashe dai ana da bukatar na Kan ka ce kai ma la azil wala aqusu ka je ka samu kuma kana cikin wala aqusu din kuma ka rage to in an samu ragi din waɗannan ce waɗannan za a kawo a yi tuku da su a sallah ne a kawo salloli a yi maka na nafilu a ba cikon farilla da su akwai wata sallar farilla da kai sakaci har ma ya zan ka tashi ba komai ko kuma azumin farilla din ko azumin abin nan ko wajen harkar zakka ko wani abu a samu dai ka dan samu sakaci a gurin to wannan na filfilin da kake takarruba da su za a yi maka ciko kaga shi kenan dan adam yana da buƙatar su to wannan shine al-muqtasid wanda yake tsaka tsakiya to waɗannan su ne ashabu yamin da Allah ya faɗa ashabul yamin yan dama su ne waɗanda suka gabata a cikin can bayanai sannan azzalimu abin as-sabiqu bil khairati shine wanda yake rigayge ya wajen aikata alkhairi ya aikata wajibi sannan kuma ya aikata nafil sannan ya bar haramun bayan haka dukkan wani abu na makaruhi ko mai shubha kai wani lokaci halal din ba yana ragewa abin da mubahin ma yana kokarin ya rage baya yawaita mubahi don kai yawaita mubahi ya ja zuwa ga fadawa cikin haramun to ga wannan sabiqun bil khairati ne to wannan kashe kashen guda uku sune a cikin wannan al'umma kuma wannan tafsirin shine mafi ingancin tafsiri da malaman sunna suka yi wa aya domin ita wannan ayar in ka duba littafan tafsirai akwai tafsiri daban-daban daban-daban da akai wannan aya ta 40 ya kai tafsiri arba'in wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce kaza to dai wannan shine mafi inganci daga cikin tafsiran da aka yi akwai wanda yake cewa ma'anar zalimun li nafsihi man tarajjah man raja man rajuhat ala hasanati wanda sayyi'at ɗinsa suka yi rinjaye akan hasanat dinsa muqtasidun man tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu wanda yana da laifuffuka yana da kuma hasanat wato ayyuka masu kyau sai suka yi daidai wato ba wani wanda ya rinjaye wani suka ce shi ne muktasid sabiqun bil khairati ko man tarajjahat hasanatuhu ala sayyi'ati to kaga wannan ya saba wa tafsirin da mu muka yi tafsirin da aka yi shine zalimun li nafsihi shine wanda yake da sayyi'at yana da hasanat a sabiqu bil khairati shine wanda hasanat dinsa tarajjahat ala sayyi'ati abu afwan muktasid hasanat ɗinsa tarajjahat ala sayyi'ati sannan kuma sabiqu bil khairat shine wanda yake a ɗabaka ta koli al-muqarrabun as-sabiquna waɗanda sun yi hasanat din na na farilla amma sun ƙara da nafil Allah ya ce wa minhum sabiqun bil khairat bi idnillah daga cikin akwai wanda yake gaggawa wajen aikata alkhairi da izinin Allah kalmar bi iznillah ana nufin bi tawfiqillahi domin shi kansa ayyukan alkhairi sai ubangiji madaukakin sarki ya maka gamdakatar ya baka muwafaka in ba haka ba kana ganin aikin alkhairin da kana da ikon kai shi a baka ki kana da damar kai ubangiji ya baka lafiya amma kuma ka ki bauta masa ya baka wadata ka ki fitar da zakka ka ki taimaka wa wanda ya dace ka taimaka masa ka ki taimakon addini to kaga ashe ko me mutum yake yi na shiriya na aikin alkhairi to akwai tawfiki daga ubangiji a ciki shi yasa muke addu'a a sallolin mu biyar iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kaga ihdinas din nan shine ubangiji ka da ka shiryar da mu farki madaidaici ma'ana muna neman tallafin shi da agajin shi ya dora mu akan hanyar tafarki madaidaici saboda haka bi idnillahi anan yana nuna cewa waɗannan mutane ubangiji ne musu falala wato har yanzu suna da ayyuka na alkhairi ya zan sabiqun bil khairati bi idnillahi ce zalika huwa al kabir wannan ita ce falala mai girma sai ubangiji ya ce jannatu adnin yadkhulunaha aljanna ta dawwama aljannatai na dawwama za su shige su to anan za su shige su zuwa ahlus sunna suka ce su ne allazina safaina min ibadina da Allah ya faɗa waɗannan da Allah ya zaɓa zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairat dukkanin su za su shiga aljanna hatta shi kansa wanda ya zalunci kansa ɗin shi ma zai shiga aljanna dai da ƙarshe ko da kuwa ubangiji zai sa shi a wuta ya masa azaba gwargwadon laifuffukansa gwargwadon zalunci da yi wa kansa a ƙarshen dai lamari tun da ya mutu akan la ilaha illallah za a tattaro shi a da shi aljanna kaga dai jannatu adnin yadkhulunaha ko dai ibtida'an ko intiha'an ko tun karan farko ma su zan sun tafi aljanna al-muqtasil ya tafi aljanna as-sabiqu bil khairati tun karan farko a ce ya tafi aljanna az-zalimu li nafsihi watakila ya samu shafa'a A shiga cikin waɗanda aka ceto ko aka yi musu abuwa ko Allah ya yafe musu da shi ne zalimin li nafsihi da ce to kai ma bi su dai a tafi da kai ko kuma a'a idan bai samu hakan ba aka ce wannan a wuce da shi yana da laifuffuka sai an je an tsarkake shi in an tsarkake shi din dai za a dawo da shi kuma a shigar da shi da aljanna kaga dai jannatu adnin yadkhulunaha tunda al-i'tibar shine bil ma'al abinda ake izina da shi shine karshen dai al'amarin bai zai faru da dai aljanna za su to anan malamai suka ce gashi da Allah ya tashi farawa sai ya fara da zalimin li nafsi sai aka fara faɗarsa kuma ana magana zabaku ne ba magana zabaku ake ba sun ba auratna alkitaba allazina safaina min ibadina sannan muka gadar da littafi ga waɗanda muka zaɓa cikin bayan to ubangiji ya zaɓi bayansa daga cikin zababbin sai aka fara da azzalimi to malamai sai suke wasu kai mamaki to ya aka yi aka fara da azalimi shi kuma sabiqun bil khairat ya koma can ƙarshe dan idan kai za ka yi kashe kashen je za ta ai kiran suna yanzu za a kirawo zababbu an baka rijista ka kirawo zababbu farko wanda za ka fara sawa a list din farko kai da Allah ba ku za ku waɗancan waɗancan su ne ai manyan mutane su ne waɗanda suka yi karatu za ka fara sawa a rijista sannan waɗanda su biyo baya ba ku tasiduna sannan kuma zalimin da nasu yi rakar ko da shi watakila ma sai an ɗan yi fakin ɗinsa wasu gurare an an shi sannan kuma a zake shi to amma da ubangiji ya tashi sai ya fara da zalimin li nafsi wanda zai nuna maka ubangiji madaukakin sarki baya son ya asu da fitar da kauna sama bai zuciyar bayansa dan kada shi zalimin li nafsi ya fitar da kauna cewa ko shi tunda ya cuci kansa ya yi laifuffuka ubangiji ba zai sashi aljanna ba saboda haka shi tunda da ya riga ya sadaukar saboda haka zai ce cika da tubararsa watakila ba ya ce shi ya bar ma musulunci tunda dai ma shi ba zai tafi aljanna ba ya amfanin ba kuma ya ta wahala yana musulunci ma ya daina sai aka fara da shi dan a sa masa wannan ruhin a sa masa wannan amal din ya rika jin cewa a shi ma fa karshen al'amari inda ya mutu da tauhidi aljanna zai sai aka ma fara da shi wanda shi da karshe ma zai shiga aljanna amma kuma sai aka fara da shi shi kuma a sami bil khairat sai aka kai shi ƙarshe domin kada ya rudu da aikinsa kada ya rika jin cewa ai shi yana kaza yana kaza ya ga cewa aka zo aljanna to in su ba su gaba zai shiga ai dole kowa ya dakata ma sai mu wuce to sai ubangiji ya mai da shi ƙarshe dan ya ji cewa a duk abin da zai samu falala ce fa falala ce ubangiji zai masa na'am ya bashi wani abin da ya ce ga wannan shine makulli idan kai amfani da shi zaka bude kofar shiga zaka bude kan kofar shiga aljanna ya karbi wannan makullin kuma ya amfani da shi yayi eh, akwai akwai yuwar lalle tabbas ubangiji ba zai saba alkawarin sa ba zai shiga da shi aljanna inna allaha la yuflihul bi'ad akwai wannan sababin to amma kai ya manta cewa shi din ma fa ubangiji ne ya bashi katar har ya zama mumini din mai aiki da kai ya rubu da wannan ya san cewa akwai tawfiqin ubangiji a ciki shi yasa ubangiji ya kara bi iznillahi a kansa sannan kuma ya cika shi ayat da cewa zalikal fadlul kabir sannan yace jannatu adnin yadkhulunaha aljanna da wama za su shige ta su duka abin da yake nuna cewa zalimun li nafsihi anan ana nufin musulmi mumini ba kafiri ake nufi ba kuma yana daga cikin almustafai din yana daga cikin waɗanda aka zaba domin zaɓin da ubangiji yake nufi a nan shine zabar ka ka zama musulmi wanda ya imani alqur'ani shine zaɓin kamar yadda ubangiji yake wajtabakum uh, wajtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj shi ubangiji shine wanda ya zabe ku to wannan ijtiba'in wannan zabin shine Allah yake magana sa anan ba wai zabi na afifita ka akan kowa ba na'am sabiqun bil khairat yana sama to amma anan zabi ne na adunkule na an ba da littafin da aka ce ai imani da shi kuma wasu sun imani da shi kaga ubangiji ya sa su cikin ku kaga wannan shine ma'anar zabi din to abin da yake nuna mana zalimun li nafsihi anan ba kafiri ake nufi ba ana nufin mumini ubangiji da ya tashi ya ce su za su shiga aljanna jannatu adnin yadkhulunaha wannan wawun din ta kunshi duka waɗanda suka gabata aka faɗi sakamakon da za a musu a ayar da ta biyo bayan wannan kai tsaye sai ta yi maganar kaso na hudu waɗanda ba za su shiga aljanna wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqta alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kazalika najji kulla kafur kaga anan ubangiji sai ya faɗi kaso na ƙarshe na hudu waɗanda su ne waɗanda suka kafirta wanda yake nuna cewa ashe waɗannan zalimu da nafsi ba kafiran ake nufi ba bayan wannan ayat sai ce wallazina kafaru waɗanda suka kuma waɗanda suka kafirta lahum naru jahannama suna da wuta ta jahannama la yuqta alaihim fayamutu ba za a gama da su ba su mutu wala yuqamu anhum min azabiha ba za a kuma sassauta musu azabar wuta ba kazalika najzi kulla kafur daga haka ne muke kan kama dukkan wani mai kafirci wa hum rabana fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal aw lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir fadhuqu fama lil min nasir ubangiji ce za su ta hauragiya a ciki suna ta kururuwar neman agaji wa hum yasrifuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal ya ubangiji ka fito da mu ka dawo da mu duniya mu je mu aikin kwarai ba irin wanda muka kasance muna aikatawa ba ubangiji ya ce ashe ba mu ba ku rayuwa muka ba ku tsawon rayuwa muka ba ku jinkiri ba jinkirin da mai wa'azantuwa ya kamata ya wa'azantu a cikinsa awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir mai gargadi ya zo muku tun daga annabawa har zuwa ga malamai aka yi ta muku gargadi fa zuku fa bari zalimin min min nasir ku dandana azaba azzalimai kaga waɗannan su ne shine zaluncin kafirci zalunci na na kafirci ba zalunci na ma'asi ba fa zuku fa bari zalimin min nasir azzalimai ba su da waɗanda suke taimaka musu saboda haka wasu malamai suka ce ita wannan aya ta cikin suratul fatir summa awrasna alkitaba alladhina safaina hiya arja ayatin fi kitabillah ita ce ayar da tafi sa raja'i da fata da kwadayi da kauna a cikin zuciyar bawa saboda a ciki ta nuna zalimun li nafsihi zai shiga aljanna ubangiji ya ce zai masa afwa ubangiji ya ce zai masa gafara zai sa shi aljanna jannatu adnin yadkhuluna kaga wannan zai sa bawa idan yana da fata yana da kwaɗayi yana da ƙaunar ubangiji maɗaukacin sarki zai sa shi gidan aljanna da gobe kiyama saboda haka wasu malamai suka ce hadhihi al-aya tuktabu bima al-aynayn wato saboda irin yadda za ta sa maka ruhin raja'i a zuciya in an ce ma sai ka fasa idan ka fito da ruwan idan ka rubuta ta sannan ka sami shiga ciki za ka yi saboda irin yadda ta sa wa mutane ru abin nan shine Allah madaukakin sarki yace wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan suka ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mana da dukkan wata damuwa dukkan wani abin da zai dame mu ya wahalar da mu ubangiji ya tafiyar mana da shi inna rabbana la ghafurun shakur lalle ubangiji mu mai yawan gafara ne ga waɗanda suka yi masa laifi shakurun mai godiya ne ga waɗanda suka yi ayyukan kwarai allazi ahallana wanda ya shigar da mu wato gidan zama dindindin min fadlihi daga falalarsa wannan zai nuna cewa abinda ka samu akwai falalar ubangiji a cikinka duk wanda duk wanda ubangiji ya sanya cikin rahamarsa to da falalarsa ne kamar yadda in yayi masa azaba adalcin sa ne la yamassuna fiha nasab wa wahala ba ta shafar mu a ciki wala yamassuna fiha lugu kuma ba za mu samu gazawa ko gazawa ba za ta shafe mu a ciki ba تشير ابن إيه تيميه كتاب لكن هذه الاصناف الثلاثه في هذه الايه أم هم امه محمد صلى الله عليه وسلم خاصه ودد ابنجي يا ابتا اشكي وانا الايه سوني الامه الاخير صلى الله عليه وسلم سو كأي كما قال تعالى كما ان الله ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ازوى ارشد ايه وامه محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين اورثوا الكتاب من بعد الامم المتقدمه الامه النبي صلى الله عليه وسلم سوني ودد اكباس الزادر littafi bayan al'ummomin da suka gabata wato bayan al'ummomin da suka gabata su aka bawa gadon littafi kamar da Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun warithul kitaba يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ubangiji ibnu taymiya yake cewa walaysa zalika mukhtasab bi huffazil qur'an wannan ba ya kadaita da masu mahaddata alqur'ani ba kada da dauka ai gadan littafin da ake nufi waɗanda suka haddace alqur'ani kaga an tsuke wato abu da yalwa bal kullu man amana bil qur'ani fa huwa min haula'i dukkan wani wanda ya imani da alqur'ani yana cikin waɗannan wa qasamahum ubangiji ya rarraba su ila zalimin li nafsihi wa muktasidin wa sabiqin zuwa ga wanda ya zalunci kansa da kuma muqtasidin wanda yake tsaka tsakiya galibin li shi shine wanda Allah yake cewa aqaruna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu an yatuba alayhi wasu waɗanda suke sun yarda sun yi laifi amma sun haɗa ayyuka na kwarai da kuma ayyuka wanda yake ba na kyau ba ubangiji tsammanin ubangiji ya fi musu ko kuma har ila yau su za su shiga su ne almurjauna li amrillah وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عزيز حكيم وآخر والله عليم حكيم وآخرون مرجون لأمر الله akwai wasu wanda ake dakatar su murjauna su ne wanda ake dakatar da su murjauna li amrillah ake dakatar su karkashin al'amarin Allah karkashin bashiyar Allah in ma yu'azzibuhum wa in ma yatubu alayhi ko dai yayi musu ya karbi ya yafe musu to waɗannan su ne zalimu li nafsihi da ubangiji ya faɗa bi khilaf al ayat allati fi al waqi'ati wal mutaffifin wal insani fa innahu dakhala fiha jami'u al umam al mutaqaddima kafiruhum wa mu'minuhum sabanin ayoyin da suka gabata a cikin waɗancan surori da aka ambata suratul waqi'a da mutaffifin da al insan dukkanin al'ummomi sun shiga cikin su kafiran cikin da mu'minan cikinsu. su wa hadha taqsim muhammad wannan kuma kashe-kashen da aka yi na al'ummar annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa zalimu li nafsihi ashabul dhunubi الظالم لنفسه da ubangiji ya faɗa mala yace shi sune ashabul dhunubi almusirruna alaiha waɗanda suke laifi kuma suke dogewa akan laifin wato suna laifi kuma sun ki barin laifin har suka mutu ba wanda yayi laifi ya tuba ba wanda yayi laifi ya tuba shikenan ya fita ko da ko ya zalunci kansa lokacin da ya laifi in ya tuba shikenan kamar yadda annabi adam da hawa lokacin da suka ci wannan itaciya da ubangiji ya nan daga ba rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin kaga sun tuba ubangiji madaukakin sarki fataba alaihim ya karbi tuban sa ya yafe musu kaga sun sun shiga cikin zalimul nafsi yayin da suka yi wannan aikin shi yasa su da kansu suka ce rabbana zalamna anfusana to amma ko ba su dawwama a cikin wannan siga ba a cikin wannan kaso ubangiji madaukakin sarki sai ya sa su cikin al-mustafai din waɗanda ya zaba kuma ya sa su a cikin a cikin waɗanda suke sahu na sama inna allaha safa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin kamar da kuma wata ayyuka cewa sun mashtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada to amma wanda zai yi laifi ya doge akan laifinsa ayi ayi ayi ya ki dainawa har ya mutu akan wannan laifin to wannan shine azzalimu li nafsihi yana karkashin mashi'ar Allah in ba ya tubu alaihi wa in ba ya yuzibu wal muqtasidu tsakatsaki kuma mala yace al fara'idi wanda yake aikata farilla al mujtanibu lil maharibi wanda yake gujewa abubuwan da aka haramta والسابق للخيرات shi kuma السابق للخيرات da ubangiji ya faɗa huwa al-mu'addi lil fara'id shine wanda yake aikata farilla wanda wafili da nafil filu kama fi tilka al kamar yadda yake cikin waɗancan ayoyi sai malam ya ce wa man taba min zambihi wanda duk ya tuba daga zunubinsa ayya zambin kana kowane irin zunubi ma yake taubatan sahihatan yayi tuba ta gaskiya ingantacciya lam yakhruj bidhalika an as-sabiqina wal ka kaga kafiri wanda ya tashi cikin kafirci ya kafirci ya kafirci da karshe tuba zai iya zama waliyi cikin da ko as-sabiqina duk da cewa da can zalimun li nafsihi ne amma kuma yanzu ya tuba zalimun li nafsihi din ma zulmun akbar kafirci ne yake yi ya tuba ballantana da saban Allah yake yi in ya tuba ya daina zulubin da yake yi to wannan ba zai fitar da shi daga cikin as-sabiqina ba ko al-muqtasidina wato ya fitar da shi daga cikin ƴan ajin tubarkalla ko kuma da fitar da cikin ƴan ajin wato da dama dama bi zalika an as-sabiqina wal ta'ala kama fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wasari'u gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangijinku da wata aljanna wacce fadinta sabbai kasa ne masu takawa alladheena yunfiquna fis sarra'i wad waɗanda suke ciyar da dukiyarsu lokacin farin ciki da lokacin damuwa da lokacin batuwa wal kadhimin al ghaiza da waɗanda suke ginsa hushin su wal afina anil nas da waɗanda suke waɗanda suke yafe wa mutane wallahu yuhibbul muhsinin kuma Allah yana san masu ihsani masu kyautatawa walladheena idza fa'alu waɗanda idan suka aikata aikin alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kansu kaga kalmar az-zalimu nafsi ta zo nan aw zalamu anfusahum zakarullah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafaran laifukan su wa man yaghfiru dhunuba illa Allah akwai mai gafarta zunubi ba Allah ba babu mai gafarta zunubi sai Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba ta dogewa a bisa abin da suka aikata alhalin suna sani kaga sun yi aiki amma sun ku? sun gane cewa aikin da suka yi duka ya sabawa abin da ubangiji madaukakin sarki ne su yi suka tuba nan take ubangiji ya karbi tuban su sai ya sanya su cikin almuttaqina masu tsoron sa sannan kuma ya ba su sakamako irin sakamakon da ke ba wa muttaqin yace ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim waɗannan sakamakon su tace wata gafara daga ubangijinsu wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da wasu aljannatayya da koramu koramu suke gudana ta karkashin su khalidina fiha suna masu zama a ciki dindindin wa ni'ma ajrul amilin ba da ladan ladan masu aiki tukuru kaga anan kasancewar sun yi ayyukan laifi a baya bai hana kuma sun zamo daga cikin as-sabiquna ba an gane ko da haka mutum dan yayi laifi in ya tuba shikenan sai ya dawo ya zama cikin manya manya wanda ake koyi da su ma ka duba Fudail ibn iyaku. yana daga cikin manyan barayi yan fashi da suka addabi a jama'a a lokacin sa daga baya Allah madauki sarki ya tarfawa abin nan garin sa nono wato ubangiji ya sa masa shari'a a cikin zuciyarsa ya shari'a sai gashi ya zama cikin min min zuhadi hadhihi al-umma min ubadi hadhihi al-umma ya zama daga cikin manyan bayi masu bauta masu zuhudu a cikin wannan al'umma waɗanda ake misali da su duk sanda ake misalin zuhudu da gudun duniya da tsoron Allah da takawa da wara'u to su ake ambato su ne manya manyan bashai shi yasa waɗanda suka zo da tsariƙun sufaye suka tashi jingina sufanci sai suka jingina waɗannan bayan Allah don an san su waɗancan kilin suke wato a tsabtace suke ba su da matsala to don haka bara a jingina masa abu mai matsala watakila ya samu gindin zama to shi yasa zaka samu ibnu taymiya yana jan layi tsakanin waɗannan da waɗancan ce eh waɗannan na namu na namu ne su haka su je miji amma waɗancan da nasu da nasu ne saboda waɗancan al'umma ta karɓe su ta kuma yarda cewa mutanen kwarai ne ba a san su da bid'a ba ba a san su da shirka ba ba a san su da cika baki ba ba san su da yi wa Allah gatsali ba ba san su da rena abin da Allah ya ba su ba su ce su sun fi karfin ma abin da Allah ya ba su duk fafutukar da suke Allah ya gafarta musu ya fi musu ya zarfa aljanna ya tsairar da su daga wuta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wannan shine abin abin da suka sa a gaba kaga ba za ka daidai da waɗanda suke yi wa Allah wato dan ba suke cika baki suna nuna su ba dan in dan ma azabar tashi shi to ya adabta su in dan rahama sa su ce ba ka so su kawai fa Allah fa dan kawai muna son ka fa muke bauta maka ma'ana ba fa wanda zaka faɗa ka tsora samu ko wani abu da zaka faɗa kwadaitar da mu mun fi karfin abin da yake gare ka na kwadaitarwa kuma mun fi karfin abin da zaka faɗa ya tsora ta maka wannan da ne ka ce ya ubangiji kamar yadda ɗayan su yake cewa ya ubangiji kuntu a'buduka khawfan min narika fa'azzibni biha wa in kuntu a'buduka an fi jannatika fa'rimni minha wai ya ubangiji idan dai har ina bauta maka ne dan ka sa na aljanna to ka hada ni in kuma dan ka hana ni shiga wuta to kawai ka ka azabtar da ni da wutan ma kaga anan nunawa yake yi duk abin da ubangiji ya shi a gurin sa baya da wani kima baya da wata daraja baya da wata kima wannan ayoyi da ake yi ta faɗa da sifofin aljanna shi duk ba ka birge shi azabar da ubangiji yake ta faɗa din nan shi ba sa tsorata shi tare da cewa annabawa suna suna roƙon aljanna annabawa sayyidu ah, abin nan a ah, ah, imamul hunafa annabi ibrahim annabi ibrahim alaihi salam imamul hunafa khalilullah yana cewa waj'alni min warasati jannatin na'im ya ubangiji ka sanya ni cikin wanda su gaji aljanna annabi ibrahim yana roƙon Allah ya sa shi cikin wanda su gaji aljanna wani zai ce dan aljanna ce bana su abada Allah lokacin da bawan Allah nan suka samu matsala da mu'azib da jabal wannan matashi makiyayi da ya shigo mu'azib da jabal ya ja wata doguwar sura ya da ya kwara ina jin ya ya dan dago bakara ne a sallah shi kuma yana da yan matsala ba sa kuma ni kuma ta ba ni da annabi yace haula hanu na'am mu ma dai wannan ne muke kuskus akan sa muna roƙon Allah ya bamu aljanna ya tsare mu daga shiga wuta kada wani kato ce shi ya fi karfin aljanna ko ko shi ya fi saboda haka kasancewar ka kana da laifi wannan baya hana in ka tuba ka zama cikin manyan waliyai ba ba ne shi mai waliyi sai ya zama tun daga farko tun daga tasowarsa sai ya zama ya fi kowa ibada har ya mutu a ta iya taso ma dan iska dan daba dan shulushu wanda ah. gaba ba Allah ya shirye shi shiga sunna yi karatu ya zama babban malamin sunna sai gaba da shi akan sunna duk wannan ba a fitar dare da haka kanka ga dan shulushu dan jagaliya kare da shi kai masa wa'azi kai masa wa'azi watakila ya zama a sunnan ma ya fi ka zafi zafi ya shiga eh na'am akwai wasu wanda a unguwarsu ba a samu sakar ba sai da suka gane sunna hannun sunna ba su samu sakar da ba. eh saboda haka wannan baya hana ka zama amma a ce ko wani tun daga haihuwarsa shi bai a azumi aka haife shi dai da cin abinci wannan ba shine shine abin da zaka faɗa ba ya zama dai ya zama bi kakke ne amma ka ce tun da aka haife shi dai da cin abinci azumi yana yaro karami ana da sai da wannan ne a zama wali mutum zai zama wali ba sai da haka ba to shine Allah madaukakin sarki a nan yayi musu alkawarin aljanna wal muqtasidu al muaddi lil fara'id al mujtanib lil maharib wanda yake mai tsakaitawa yin ayyukan farilla mai nisan haramun wasabiqu bil khairati da wanda yake gaggawa wajen aikata alkhairi هو المؤدي للفرائض والنوافل شيني wanda yake aikata farilla da nafil filu kama fi tilkal ayati ina jin ana akwai maimai wannan magana ita ce ta baya wa qawluhu to wannan ya kamata ya zama farkon program wa qawluhu na'am وعدل يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد وأما دخول كثير من أهل كبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها وأن المقتصد أو الظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من المعتزلة فهو مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل كبائر النار ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولإجماع سلف الأمة وأئمتها وقد دل على فساد قول الطائفتين قول الله تعالى في في آيتين من كتابه وهو قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقول من يقوله من المعتزلة لأن الشرك يغفره الله لمن تاب وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب فلا يتعلق بالمشيئة ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين لما ذكر المغفرة للتائبين قال تعالى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 فخص الشرك بأنه لا يغفره وعلق ما سواه على المشيئة ومن الشرك التعطيل للخالق وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كتعطيل الخالق أو يجوز ألا يعذب ألا يعذب بذنب فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر البعض دون دون البعض ولو كان كل ظالم لنفسه مغفورا له بلا توبة ولا حسنات ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر البعض دون البعض فبطل النفي والعفو العام وما ذات شجيسو مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد wannan yana daga cikin abin da ala sunna suke hujja da shi suke kafa dalili da shi bisa ga cewa babu wani wanda yake da tauhidi da zai dawama a cikin wuta wato wanda ita ce magana ta alisunna sunna cewa duk wanda ya mutu yana da tauhidi to ba zai dawama a cikin wuta ba ko da kuwa zai shiga wuta saboda laifukan da yayi zanuban da yayi ubangiji ya sa shi wuta saboda waɗannan to ubangiji daga ƙarshe zai fitar da shi ya shigar da shi aljanna wannan ita ce aqidar ahlus sunna sabanin aqidar الخوارج والمعتزلة wal الخوارج aqidar khawarijawa yan zafin kai waɗanda suke ganin cewa dukkan wani wanda yake da sabo wanda yake ma'asiya to zai shiga wuta kuma in ya shiga har abada shi da ya fita ba shi ba aljanna saboda ma'asiya da yayi zaka duk wanda yayi ƙarya to dan wuta ne kuma ba ba ba fita duk wanda yayi sata dan wuta ne kuma ba zai fita ba wato suna kafarta mutum saboda sabansa saboda zunubi da zai yi suna cewa dan wuta ne kuma zai dawwama a ciki mu'tazila su ma abinda suke faɗa kenan zai dawwama a ciki kawai bambancin su da kawarij su ba sa kafirta su ba sa cewa kafiri ne ba su yarda mumini bane ba su yarda musulmi bane amma kuma ba su ce da shi kafiri sun ce bi manzilatun bainal manzilatayn yana nan tsaka tsaki dan dan katanga ne dan zaman katanga ne shi shi baya nan baya can saboda haka amma in aka je wuta ina za a sa shi sai suka ce kawai zai tafi in aka je lahira kai suka ce zai tafi wuta in ya shiga zai fito suka ce ba zai fito ba wato sassaucin da ya samu a gunsu shine a nan duniya a nan duniya sun masa rangwame sun masa ragi sabanin hawarij tun hawarij kai tsaye sun ce kafiri ne kuma in ya mutu zai je wuta ya zauna a cikin tare abada su kuma mu'tazila suka ce ba za mu ce kafiri ba ne ba kuma za mu ce mu'mini ne yana nan yana reku tsakanin nan da nan tsakanin imani da kafirci amma in aka je lahira to hukuncin sa ɗaya da kafira to suka ce sun samu masa dan sassauci akan hukuncin da kawari suka yi masa kawari da suka kafirta shi kaga hukuncin kafirai da masa anan duk wani hukunci da ke tsakanin musulmi da kafiri yana tsakanin su haka ba a auren irin su ba a auren musu ba a musu sallah in sun mutu ba abin da su a makabartar musulmi ba gado tsakanin su da musulmi eh, sannan ba abin da matarsa ta saku duk dai wani hukunci da za a yi wa kafiri a nan duniya za a yi masa mu'tazila suka ce a tunda ba mu kafirta shi ba mu ba za mu faɗa haka ba ya mutu a ce a yi masa sallah a kai shi makabartan musulmi a ci sa a zauna da matarsa amma dai aka je lahira to zai tafi tare da kafirai ko ba za su rabu ba to ahlus sunna suka ce duk wannan magana ta ku zafin kai ne ba ɗaya wacce take da dalili domin abin da suka rika kallo nususul wa'id wato nasu nasussukan da suka yi magana akan wa'idi akan narko da azaba amma ba su kalli nasu nasussukan da suka yi magana akan wa'adu ba wato nasussukan da suka yi magana akan kyawun alkawari da ubangiji ya yawa mu'minai kamar wa man ya'si Allah wa rasulahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu azabun muhin wanda duk ya saba wa Allah da manzansa ubangiji zai sa shi wuta kuma ya dawwama a ciki suka ce to kaga anan ubangiji ya ce sabo za ka babu bambanci tsakanin saban da yake kafirci ne shirka ce da ko saban da yake saka ce giya ce zina ce duk ne ne ahlus sunna suka ce al-isyan anan ma'asiya anan ana nufin kafirci anan ana nufin kafirci bi dalili hadisan da suka zo na shafa'a hadisan da suka yi magana akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci masu laifuffuka ya nuna kenan za su shiga aljanna in ko za su shiga aljanna suna da imani don wanda ba mai mumini wanda wanda ba mumini ba zai shiga aljanna ba mumini shi zai shiga aljanna kuma yawa yawancin yan aljanna su ne masu laifuka wato as-sabiquna ba su ne masu yawa ba kamar da Allah ta sullatu min al-awwali wa qalilun min al-akhir dan kadan ne abin nan azzalimu li nafsihi a cikin wani al'umma sun tafi yawa ko ba haka bane musulmi masu imani a zuciya amma kuma sabon Allah ai tafi yawa kamar da Allah ke cewa innal ladina amanu wa amilus salihati wa qalilun ma hum sai wanda suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai wa qalilun ma hum ɗan kaɗan ne kuma su to da a ce kawai waɗannan ɗan kaɗan din su za su shiga aljanna sauran abin ashabul ma'asi duk za a kai su wuta to zai zama a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan kaɗan ne za su shiga aljanna kuma sabanin abin da hadisi suka nuna sabanin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa rabin ɗan aljanna gaba ɗaya duk ɗan al'ummar sa ce rabin ɗan aljanna shatru ahlil janna duk duk al'ummar sa ce za su shige ta waka ahli sunna suka ce ba za ka kalli nassun wa'idi shi kadai ba kai hukunci wato nassin da ya magana akan narko da azaba kawai kai yanke wa mutane hukunci a'a ka hada nassu suka biyu ka duba nassin da ya magana akan wa'adu ka duba nassin da ya magana akan wa'id shine za ka fitar da hukunci wanda yake daidai hukunci wanda yake matsakaici to wannan ita ce aqidar da ahli sunna suka rike tunda ubangiji anan ya zado zalimun li nafsihi kuma a ƙarshe a ƙarshen ayar ubangiji ya ce jannatu adnin yadkhulunaha sai aka fahimci cewa azzalimu li nafsihi zai shiga aljanna sannan hadisan tau abin nan hadisan abin nan hadisan shafa'a wa amma dukhulu kafir min ahli kaba'ir an-nara فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم amma shigar da dama daga cikin masu kaba'ir cikin wuta wannan yana daga cikin abin da sunnonin manzon Allah suka zo da shi da dama sunnoni masu yawa wanda suka kai haddu tawatur wato mataki na tawaturi sun zo sun tabbatar da cewa wanda yayi kabira zai shiga wuta kama tawatarat bi khuruji min an dari kamar yadda sunnoni halisai da dama suka zo suka nuna cewa za su fito daga cikin wuta wa shafa'atu nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi al-kaba'iri da kuma hadisan da suka zo suna magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceci waɗanda suke masu manyan laifuka bayan sun shiga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki ya neman musu alfarma a fitar da su a kasa aljanna wa ikhraj wa ikhraj man man yakhruju min an-nar bi shafa'ati nabiyina sallallahu alaihi wasallam da fitar da wanda za fitar wanda zai fito daga cikin wuta da cetan annabi sallallahu alaihi wasallama wa shafa'ati ghairihi da cetan wani sa shi yasa su khawarij da mu'tazilawa duk sun karyata hadisan ceto su ba su yadda akwai wani ceto ba wanda ya shiga wuta ya shiga kenan babu maganar wani ya ba masa alfarma a fito da shi ahlu sunna suka ce a hadisan da suka zo na shafa'a suna nan da yawa haka nan hadisan da suka zo na shafa'ar wani annabi sallallahu alaihi wasallama su ba suna nan a cikin suka da dama wani darasi daga cikin darussan da suka gabata ina a cikin darussan ka'idatul dalila mun faɗi nau'ukan ceto guda takwas wanda wasu daga ciki al-mu'tazila da khawarij sun yarda da su amma wasu ba su yarda sun yarda da shafa'atul umma sun yarda da shafa'atul umma ceto da annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi a filin mahshar a yi wa mutane hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi ya tafi sun yarda da wannan cetar su cetar da ba yarda da shi ba a ce wani gashi ya cancanci shiga aljanna a wuta kuma a shiga da shi aljanna ko kuma wani ya shiga wuta a nema masa alfarma Allah ya fitar da shi ya sa shi aljanna su suka ce ba yarda da wannan ba kawai dan wuta ya tafi wuta ba zai samu abin da ba kaga wannan suna haramtawa kansu cetar manzo sallallahu alaihi wasallam to wanda zai rika wannan baki kaga ai yana yi wa kansa baki ne kuma babu wani wanda baya buƙatar ceton nan musamman ma idan aka kula cewa su sami kuna din da al nuna din su ne kadan sauran duk yawanci azalimu li nafsihi ne to kuma yanzu a ce babu wannan sa sa sa bakin a dan samu alfarma a ce babu ita to ai kaga an kade sauran ka ahlus sunna sun tabbatar da wannan a mu'tazila da da khawarij su kuma sun kore wannan shine ma yace faman qala inna ahlal kaba'iri mukhalladuna fin nari waɗanda suka ce masu kabira masu manyan laifuffuka za a dawwamar da su a cikin wuta wata awwalal ayata ala ina jin babu wawdin nan a cire wannan wawdin afwan afwan ku batta ta wata awwalal ayata akwai akwai jawabin jawabin faman shine fa huwa muqabalu zai zo nan gaba na'am فمن قال إن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين آية على أن السابقين هم الذين يدخلونها معتزلة da suka zo sun yi tawilin wannan aya da Allah ce zannatu adin yadkhulunaha sai suka ce ana nufin muqtasidun da kuma sabiqun bil khairati su kawai ake nufi azzalimu li nafsi ba shigo ba amma saboda wa annal muktasid aw zalima la hatta muktasid suka ce ba zai shigo ba hatta zalimun li nafsi ba zai shigo ba la yadkhulaha kama ta'awwalu ta'awwalahu min al mu'tazila kamar yadda mu'tazilawa suka yi tawilin ayar mala yace to wannan tawilin nasu fa huwa muqabalun bi tawilin murji'a to wannan zai ya ci karo shi kuma za a kara shi da tawilin murji'a su da murji'awa hannun riga suke su mu'tazila da khawarij suka ce kawai ko dai ka zama mai da'a mai biyayya wanda baya sabo ka shiga aljanna ko ka zama mai sabo ka tabuta su kuma murji'a da suka zo duk sai suka fasa abu suka ce la tadurru ma'al imani ma'siya la yadurru ma'al iman ma'siya ko la yadurru ma'al iman zam kama kama la tadurru kama la yanfa'u ma'al kufri ta'a suka ce dukkan wanda yake da imani dan yayi saban Allah wannan ba zai cuce shi ba ma'ana ba zai cuci imaninsa ba yana nan mumini kamilul iman mai cikakken imani kamar yadda kafiri duk da'ar da zai ba za ta amfane shi ba haka suka ce to kaga su kuma sai hannun riga da mutazila waɗancan sun ce duk irin yadda sako yake in dai zaka saba Allah kawai ka fitar daga sunan mumini an fitar da kai daga sunan mumini ka zama kafiri waɗannan kuma suka ce duk irin saban da zaka yi kana nan mumini ba za ka fita ba kaga sun yi hannun riga to idan suka ɗauki waccan aya suka yi tawilin ta to sai a ɗauko musu tawilin murji'a kuma allazina yaqta'una bi dukhuli allazina la yaqta'una bi dukhuli ahli min ahli al-kaba'ir an-nar waɗanda su kuma a gurin su jannatu adnin yadkhulunaha a gurin su babu maganar ko ya shiga wuta a fitar da shi a'a kawai kai tsaye kawai aljanna za su tafi ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخل جميعهم الجنة من غير عذاب. أهل الكبائر suna iya shiga aljanna gaba daya ba tare da azaba ba kaga wanda ya saba wa abinda ubangiji ya alkawari na kona waɗanda suka yi sabo shi yasa mala yace wa kilahuma mukhalifun lisunnati almutawatira duk kungiyoyin biyu sun saba wa sunna da ta zo daban-daban daga annabi sallallahu alaihi wasallama wali ijma'i salafil ummati wa kuma sun saba da ijma'in magabatan wannan al'umma da limamanta waɗanda suka nuna suka yi ijma'i akan cewa alul kaba'iri تحت المشيئة إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم waɗanda suke masu laifi suna ƙarƙashin mashi'ar ubangiji kun ba ubangiji ya ga dama ya yafe musu in ya dama kuma ya azabta su kamar yadda ya faɗa wa akharuna murjauna li amrillah ubangiji ko dai ya musu azaba ko ya yafe musu kaga kenan suna tahtal mashi'a amma a ce waɗanda suka yi aiki na waccan aya kuma tana raddi ga abin nan ayar da take cewa akharuna atarafu bi dhunubin khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallah an yafu an yatuba alai an yafu an waɗanda suka abin nan wa akharu da wasu kuma i'tarafu bi dhunubin sun yadda da laifukan su Allah ya ce khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an sun hada ayyuka na kwarai da kuma waɗanda suke marasa kyau to akwai yiwuwar tsammanin ubangiji musu afuwa ya yafe musu kaga ashe kenan wanda ya aiki ba mai kyau ba akwai yiwuwar ubangiji ya fi masa ba kamar yadda kawari da mutazila suke cewa ba kawai zai shiga wuta ba kuma zai fita har abada kuma dole sai ya shiga to wannan magana duk ibnu taymiya ya shigo da ita domin ƙara haskakawa da ƙara bayyanawa cewa al-muqtasiduna da as-sabiquna waɗannan sune waliyai az-zalimu li nafsihi fasiki musulmi ne amma ba za ka ce da shi wali ba don kalmar tata tana nuna matsayi ne babba duk da yana da wani nau'i na wilaya to amma ba za ka shigar da shi cikin auliya'ullahi ba ba za ka ce da shi wali ba amma za ka kira shi musulmi ba kuma sharadi bane duk da ganshi ka ce da shi fasiki sai akwai dalilin da zai sa ka kira shi fasiki amma dan kasancewa yana aikata ayyukan saban Allah ba sharadi bane duk inda yake kuma ka ce da shi fasiki fasiki fasiki sai a mahalli ko na bayani misali an nemi bayanin ka akan wani ya iya zama mai shaida wani a iya karɓar shaida su sai ka ce a wannan ba za a karɓi sai da sama dan fasiki ne kaga anan a mahalli ne na bayani wani ba za a karɓi sai da sama dan fasiki ne dan ba za ka ce wani ba za a karɓi sai da sama dan musulmi ne <laughs> ba zai ma'ana ba dole sai ka faɗi dalili dan fasiki ne ma'ana dan mai aikata zunubi ne amma in wa'azi kake yi misali ka zo gurin mashaya giya ko abin nan barayi ka tara su an tara maka su kama masu zuwa gidan yari an tara maka barayi a ce kai musu wa'azi ka ce to ya ku taron fasikai abin da kuke yi a'a sai ka ce ya ku ƴan uwana musulmi dan suna nan musulmi ismul islam bai rabu da su ba ka ce ya ku ƴan uwana musulmi ba za ka ce ya ku ƴan uwana muminai a ah, kalmar ibadi a ba ta ba za su haɗu ba wanda ya tuba wasila ya komawa ya zama amma kalmar musulunci wannan sun cancanci ta kuma kira su musulmi da ya ku ƴan musulmi amma a baya a mahallin bayani saboda wani dalili cewa da ba zai zama kaza ba ko bai dace zama sai ka ce dan fasiki ba kuma duk inda kanshi ka ce ga fasiki can ya wuce ga fasiki ya dawo ga fasiki ya shigo ga fasiki ya fita a wannan ba daidai bane shi yasa zaka alqur'ani galibi inda kalmar fasiki ta zo tana nufin kafiri a inda kalmar fasiki ta zo tana nufin mai laifi fasiki mai abin nan ɗaje ita ce ta cikin suratul hujurat in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu amma dai yawanci duk inda kalmar fasiki ta zo alqur'ani in ka duba sai sai ga kafiri ne haka ba ba a buƙatar duk sanda zaka yi kira sunan wani mai sabon Allah ka ce da shi fasiki musulmi ne shi ma dan uwanka illa iya dai mai sabo ne to shi ne ibnu taymiya ya shiga tantance tsakanin wannan da wannan kuma a nan yanzu ya shigo batun raddi ga mu'tazila na ga kuma lokaci yayi haka nan nima na fara gajiya saboda haka sai mu tsaya a nan insha Allah sati na gaba Allah ya kai mu da rai da lafiya sai mu dora akan nan sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan ce assalamu alaikum mutum ne alamun mutuwa a suka bayyana a gare shi yana da kuɗi kimanin dubu ɗari shida gashi yana son ya yi sadaka mai gudana kuma yana son ya bar wa iyayensa kuɗin domin matalauta ne to menene ya fi alkhairi a gare shi ga wanda ya zo wato yake kan gargadan mutuwa ba a yadda ya yi wasiya da abin da ya wuce wato sulusi na dukiyarsa ba wato ɗaya bisa uku na dukiyarsa in har zai yi wasici da aikata abin da ya wuce sulusi na ɗaya na dukiyarsa to wannan wasiya ma ba ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa'ad eh, ibnu abi waqas da yayi wannan lokacin da ya bayar lafiya annabi ya zarce shi ya same shi ya ce wa sa'ad ya ce zai yi sadaka da dukiyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta yi yawa ya ce rabi annabi ya ce ya yi yawa ya ce sulusi ya ce as-sulusu wa sulusu kathir da sun ma yi yawa to shi da ya masa nasiha cewa ka bar ƴaƴanka iyalanka wato ka bar su da abin da za su za abin nan ya fi alkhairi sama da ka bar su mabukata suna suna roƙon mutane suna bara saboda ga annabi sallallahu bai bashi dama ba yayi sadaka da wannan dukiyar tashi a wannan yanayi saboda ka ba daidai bane dan yana da dukiya ga magadansa mabukata a ce zai zai yi sadaka da ita a wannan lokacin in yana lafiyar salau babu abin da zai hana shi yi wannan yana lafiyar salau ya yi ka yi sadaka wa anta sahihun shahih kana cikin lafiyar ka sannan kuma a lokacin da kake jin daɗin kuɗin kana mammake su to a lokacin ka fitar da su ka bayar wannan ya fi komai dangane da hadisin sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake cewa la azidu wala anqusu yace na ga wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada cewa aflaha wa abihi in sadaka kalmar wa abihi take nuna kamar yayi rantsuwa da ubansa wannan ziyadar wa abihi bata inganta ba ziyadar ce shadda bata inganta ba abinda annabi ya ce masa aflaha in sadaka kalmar wa abihi din nan bata inganta ba dan Allah mai mala akwai wani hadisi ko maganar sahabbai ko tabi'ai da ta hana durkusawa mutum wanda tsohuwar magana kuma ya aka kawo ta yanzu ba a wuce wannan ba magana da kuso da a to kawai zai shigo ba akwai akwai kasussuka da darasussuka da waye da waye akan wannan alaihina akwai hadisin tirmidhi hadisin anas da yake cewa wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya haɗu da uwansa ya kama shi ya rungume shi ya tsotse shi annabi ya ce a sannan ya ce ya ya durkusa masa a yan hane lahu annabi ya ce a ce ayu hoho ya miƙa masa hannu su gaisa annabi ya ce na ba kaga ya gaisuwa iri uku ko ya rungume shi ya tsotse shi annabi ya ce a'a yace durƙusa masa annabi ya ce a ya yace miƙa masa hannu su gaisa annabi ya yace na'am kaga wannan ne abin da aka sani sannan durƙuso a larabci ana kiran shi sujjada sujjada kuma an hana ta yin ga kowa la yanbaghi li ahadin an yasuda li ahad haka yazo a cikin hadisi bai dace ga wani ya sujjada ga wani ba sujjada a luga tana daukan ma'anar durƙuso to durƙuso yana shiga karkashin kalmar sujjada annabi ya hana wani ya yayin wani sujjada ma'ana har kokuso yana ciki a dalilin da yake nuna sujjada tana da ma'anar rukuso faɗar ubangiji da yake cewa na hudu udkhulul baba sujjada udkhulul baba sujjada ku shiga kofar baitul maqdis kuna masu sujjada ya kake zato su shiga suna abin nan a jan kansu abin nan goshin su a ƙasa ko ku a su shiga a sunkuye a sunkuye ake nufi shi yasa duk littafan tafsir zaka sujjada ay munhanina ku shiga kuna durkushe kaga ashe a larabci ana kiran sujjada abin nan a durkushin sujjada to ita kuma sujjada an hana ta ga wani hadisi ne zo la yasluhu an la yasluhu li ahadin an yasjuda li ahad hadisi ne yana cikin sahih ibn hibban ka bai halatta ga wani yayi ma wani durkuso ba malamai sun yi magana akan durkuso ba wai dan tsohuwar al'ada ce a cikin wasu kabilu kamar kurtubi ya yi magana akan durkuso inda ya kawo maganar haramci da wasu malamai suka yi fatawa a kansa annawawi a cikin littafin al-azkar aya magana durkuso da yake cewa makaruhi ne wani ya durkusa ma wani ce ko matsayinsa kan kuma ka rubi da wani babban mutum da ake yi wa yayi shuru a cikin littafin azkar na nawawi dan foliyo ma aya maganar ta ko a cikin littafin iya sunna kuma ya kawo wannan hadisin da yake nuna karhanci wasu malamai kuma suka dauke shi a bisa babin wajabci a abin haramci saboda haka dai ba gaisuwa ce ta musulunci ba amma in ka ga da matsala za a dake ta ko babanka zai kore ka da gidanku kenan sai ka hakura ka durkusa masa na a in a zaune yake ka zauna kamar hadisin jibril kaga da yazo annabi na zaune ya zauna har ya jingina gurin sa a jikin gurin sa wannan ba wani abu amma mutum yana zaune yana dai keke abin nan a kai kuma duk sanda ya zama wannan shine ɗabi'arsa ba ya dacewa mutum ne yana da mahaifi yana nufin mahaifiya sai wani abu ya taso a gidansa sai ta ce sai an yi wani abu na bid'a a gidan sai ta ce idan ba a yi wannan bida'a ba sai in babu ranta to ya zai yi kada ya bari a yi shi da yadda zai yi a anan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq idan idan ita ce ta zo da yan bid'ar ta zauna kuma ya ga ba yadda zai fitar da su kenan wani abu ya fi karfin sa amma da in yana da iko da zai iya hana wato ya hana anan ba zai ce bara ya mata biyayya ba saboda gabas ta ba haka kawai a yi a yi bida'ar ba komai ko ta ce za ta tsine mishi to su ce ta tsine mishi din ba abin da zai same shi kara ma mutunci zai da albarka zai kara wanda ya ce shin gaskiya ne shekul islam ya yi littafi akan cewa wuta wato ta jahannama za ta kare kuma idan haka ne menene madogararsa tunda mutum ne mai dogaro akan hujja to kai ma tun da dai mutum ne mai bincike da kwakule kwakule sai ka je ka duba littafin kashful astar na sana'ani da muqaddimar da Sheikh Nasiruddin Al-Albani yayi masa kashful astar bi ibtal adillatil qawl bi fana'in nar na Imam Sana'ani cewa ibnu tabi'a ya littafi akan wannan ba haka bane ta ibnu tabi'a bai wani littafi ba akwai dai masaloli wasu maganganu da ake fahimtar kamar yana nufin haka wanda in ka karanta muqaddimar kashful astar na albani yayi bayanin akan wannan sosai ibn al-qayyim sa sun fi fita karara akan haka amma ba ibn taymiya ba wanda ya ce na ka yi fatawa a gidan rediyo jigawa akan idan mutum yayi tafiya za iya hada zai iya hada azhar da la'asar a lokaci daya ko da zai kai dare a garin to amma malam ni na yi haka wani ya tambaye na hadisi akan haka ban iya gaya masa ba to mala dan Allah akwai hadisi akan haka ka huta lafiya to a ka'ida a lokacin da mutum yake fatawa wani lokaci yakan kawo dalili wani lokaci kuma yakan yi shiru sai idan an nemi dalilin wani lokaci kuma yakan faɗi mazmunin dalil wato abinda dalilin ya kunsa ba tare da ya ce maka shine dalilin ba amma abinda yake cikin dalilin ne ya faɗa akwai hadisai da suka zo kamar hadisin mu'azim da jabal annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je tabuka yana hada salloli biyu a zaman sa na tabuka yana hada sallolin sa na azahar da la'asar da magariba da isha'i kuma yana zaune kwana ashirin ba tafiya ba a cikin ba wai a halin tafiya ba ba sharadi bane sai a halin tafiya haka wannan saukin na hada salloli guda biyu wanda ya kayyade shi da cewa sai a cikin tafiye wato tafiya ta wujin ka sannan za ka kana kan a wannan sharaɗin baya da baya da baya da madogara na'am tafiya ta wujijjiga ka kafi bukatuwa zuwa ga haka in ba tafiya ka ta wujin ka ba sauki ne aka yi maka a matsayin ka na musafir a matsayin ka na matafi saboda haka za ka iya yi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi akwai littafi na mashhur Hassan Salman da yayi akan wannan mas'ala ta hada salloli guda biyu aljam'u bayna salatai littafi ne da yayi wajen zai ka shafi 200 ko wani abu akan matsalar hada salloli guda biyu wanda ya yace bai hukuncin matar da aka zubar mata da juna biyu sakamakon haka sai jini ya dinga zubar mata amma lokacin cikin bai wuce wata biyu ba ko uku to malam menene hukuncin wannan jinin da yake zuba a jinin da yake na haihuwa shine jinin da yaro ya kai lokacin wato ya zama ya cika ya cika waɗannan abinan watanni hudu da suka zo a cikin hadisin abdullahi dan mas'ud arba'ina yawman nutfatan da yawman mithla alaqatan sannan arba'ina yawman mudghatan to a wannan bayan ya cika wata hudu ne ake busa masa rai ya zama mutum to a wannan lokaci in aka abin da in ya fito daga ciki aka yi sa ko aka fitar da shi to matsayin haihuwa ne an gane to jinin da zai fita jini ne na haihuwa jini ne na wulada to damul wulada shi ake kira nifas amma kafin ya kai wata wata hudu kamar yadda ya faɗa wata biyu ko uku to lokacin bai kai mutum ba bai zama mutum ba ba a kiran wannan haihuwa saboda ka jini ne na rashin lafiya jini ne na cuta sakamakon wannan fitar da cikin da aka yi sai ta je ta nemi magani kuma wannan ba zai hana ta ibadarta ba waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi umarni da abin da Allah ya hana a kula da su